Labari mai daɗi daga hannun Yohana Yohana Sura ɗaya Tun farko akwai kalma, kalman kuwa tare da Allah yake, kalman kuwa Allah ne, shi ne wanda tun farko yake tare da Allah. Ta wurinsa ne aka yi dukan abubuwa, kuma babu wani abu a cikin dukan halittar da aka yi, wanda ba tare da shi aka yi ba. Kalman ne tushen rai, wannan rai kuwa shi ne haske ga mutane. hasken yana haskakawa cikin duhu, amma duhun bai iya ya sha kansa ba. Akwai wani mutum mai suna yohanna wanda Allah ne ya aiko shi, ya zo ya shaida wa mutane gaskiya game da hasken, don ta wurin shaidarsa dukan mutane su ji labarin hasken su kuma ba da gaskiya. Ba Yohana ne hasken ba, amma ya zo ne domin ya yi shaida game da hasken, haske na gaskiya wanda yake ba da haske ga dukan mutane yana zuwa cikin duniya. A da kalman yana cikin duniya, kuma ko da yake ta wurinsa ne aka yi duniya, duk da haka duniya ba ta san shi ba, ya zo kasarsa, amma mutanensa ba su karbe shi ba. Amma dukan waɗanda suka karbe shi, suka kuma ba da gaskiya gare shi, ya ba su iko su zama ‘ya'yan Allah, ba su zama ‘ya'yansa ta hanya irin ta ‘yan Adam ba. ba kuwa ta wurin nufin jiki ko kuma nufin mutum ba, amma ta wurin nufin Allah ne. Kalman nan ya zama mutum, ya kuwa yi wurin zamansa a cikinmu, mun ga daukakarsa, daukaka da take ta makadaici da daga wurin Uba, yana kuma cike da alheri da gaskiya. Yohana ya yi shaida a kansa, ya kuma daga murya ya ce, Wannan shi ne mutumin da nake magana a kansa a lokacin da na ce, Shi wanda zai zo bayana ya fi ni gama kafin ni yana nan. Saboda yawan alherinsa ne ya albarkace mu duka, yana kuma ba mu albarku babu fasawa. Allah ya ba da koyarwa ta wurin Musa, amma ya ba da alheri da gaskiya ta wurin Yesu almasihu. Ba mutumin da ya taba ganin Allah. makadaci ɗansa wanda shi Allah ne yake kuma tare da uba ya bayana mana shi ga shaidar da Yohana ya bayar a lokacin da Yahudawa suka aiki firistoci da lawuyawa daga Urshalima su tambaye shi wane ne kai Yohana bai musu ba amma ya fada a fili cewa ba ni ne almasihu ba sai suka tambaye shi suka ce To, wane ne kai, kai ne Iliya? Sai ya amsa musu ya ce, A'a, ni ba shi ba ne. Kai ne annabin nan? Ya sake amsa ya ce, A'a. Sai suka ce masa, To, wane ne kai, ka ba mu amsar da za mu mayarwa waɗanda suka aiko mu, me kake ce da kanka? Yohana ya amsa musu bisa ga anabcin Ishaya ya ce, Ni ne murya mai kira a daji cewa, Ku gyara hanya domin Ubangiji. Sai waɗansu farisiyawa waɗanda aka aiko suka tambayi Yohana suka ce, Idan kai ba almasihu ba ne, kai ba Iliya ba ne, kai kuma ba annabin nan ba, to, don me kake yin Baptisma? Sai Yohana ya amsa musu ya ce, Ni kam, da ruwa nake yi mu Baptisma. amma akwai wani a cikinku wadda ba ku san shi ba, shi ne mai zuwa a bayana, wadda ni ban isa in kunce igiyar takalminsa ba. Dukkan wannan ya faru ne a Betani, a ketaren Kogi Yordan, inda Yohana yake yi wa mutane baftisma. Washe gari Yohana ya ga Yesu yana zuwa wurinsa, sai Yohana ya ce, Duba! ga ɗan rago na Allah wadda yake ɗauke da zunubin duniya wannan shi ne wadda na ce akwai wani wadda yake zuwa bayana wadda ya fi ni gama yana nan kafin a haife ni a da ni ma ban san shi ba amma na zo ina yin baptisma da ruwa ne domin a bayana shi ga mutanen isra'ila sai yohana ya ba da wannan shaida cewa, Na ga Ruhu yana saukowa a kamanin kurciya daga sama, ya kuma zauna a kansa. A da ni ma ban san shi ba, sai dai Allah wadda ya aiko ni, in yi baptisma da ruwa, shi ne ya ce mini, mutumin da kaga Ruhu yana sauko masa ya kuma zauna a kansa, to shi ne mai yin baptisma da Ruhu mai sarki. na kuwa ga haka ya faru na kuma yi shaida cewa wannan mutum dan Allah ne. Washe gari kuma, Yohana yana tsaye a wurin tare da mutum biyu daga cikin almajiransa, sai Yohana ya ga Yesu yana wucewa sai ya ce, Duba, ga ɗan rago na Allah. Da almajiran nan biyu suka ji maganar Yohana, sai suka bi Yesu. Da Yesu ya juya ya ga suna binsa, sai ya tambaye su ya ce, Me kuke nema? Suka ce masa, Rabbi, wato, Malam, ina kake da zama? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ku zo ku gani. Wajen karfe hudu kenan na yamma, sai almajiran nan suka je, suka ga inda yake da zama, suka kuwa zauna a wurin tare da shi a dukan ini. Andalus. dan uwan simon Bitrus, yana ɗaya daga cikin mutane biyu nan da suka bi Yesu, bayan da suka ji maganar Yohana a kan Yesu. Sai Andarawus ya fara nemi ɗan uwansa simon ya ce masa, Ai, mun sami almasihun. Wato, Kristi, sai ya kai simon a wurin Yesu, Yesu ya dube shi, ya ce, Kai ne simon ɗan Yohana? Za a ce da kai kefas. ko kuma Bitrus mai ma'ana dutse. Washe gari kuma Yesu ya yi niyyar zuwa Galili sai ya sami Filibus ya ce masa, Ka ni. Filibus mutumin bai saida ne, gari sun Andarawus da Bitrus. Filibus ya sami Nathaniel ya ce masa, Mun sami mutumin da aka rubuta labarinsa a koyarwar Musa da littattafan annabawa, wato, Yesu ba Nazaret, ɗan Yusuf. Sai Nataniyal ya yi tambaya ya ce, Wani abin girki zai iya fitowa daga Nazaret wa? Filibus ya ce masa, Ka zo ka gani. Yesu ya ga Nataniyel yana zuwa wurinsa, sai ya ce, Ku ga mutumin Isra'ila na gaske, wanda ba shi da karya a cikinsa. Sai Nataniyal ya tambayi Yesu, ya ce, Ta yaya ka san ni? Yesu ya amsa masa ya ce, Na ganka tun kana gindin itacen ɓaure, kafin ma Filibus ya kira ka. Sai Nataniyal ya ce wa Yesu, Malam, kai ne ɗan Allah, kai ne sarkin Isra'ila. Yesu ya ce wa Nataniyal, Ka ba da gaskiya ne, gama na gaya maka cewa, Na ganka a gindin itacen ɓaure, ai, za ka ga abubuwa da suka fi waɗannan. Sai Yesu ya kara fada musu cewa, Akeka ina gaya muku, za ku ga sama a buɗe, mala'ikun Allah kuma suna hawa suna sauka a kan ɗan mutum.